to wannan ah, yanayi da ake ciki mu ma ya shafe mu ah, in ka duba farashin kayayyakin abinci sun fara tashi amma ah, ba mu kaɗai wannan abin ya tasa ba mu za mu ce ma allah ya sauwaka mana don akwai ƙasashen duniya da yawa da nasu ya riɓa namu ninkin bisa bisa linki me ya samu abin da bai shafe mu ba sosai musamman hanyar abinci saboda shekaru bakwai da shugaban kasa president muhammadu buhari yake mulki an ba da karfi domin ta da ayyukan hanyar noma a ƙasa yau yawan abincin da muke da shi ya isa ya ciyar da mutanenmu ba sai an shigo da abinci daga wata ƙasa ba don a ciyar da mutane. amma mutane suna cewa akwai tsada. muna da damuwan cewa abincin sai ya zo da tsada so mutane ba za su iya sayan duk wani irin abincin da suke so ba sai sun zaɓa a hankali me yasa kayan abincin nan ke da tsada suna da tsada ne saboda hayyafan kudaden eh, safara kudaden safara saboda yau kudin mota wanda take kwasan kaya daga gona zuwa kasuwa ya tashi da yawa me yasa ya tashi da yawa saboda kudin uh, uh, diesel da kuma kudin petroleum da kuma man fetur so hayayyafan tashin kudin waɗannan uh, man da ake sa a mota don a ɗauki kaya daga gonaki zuwa kasuwanni shi yasa kayan ya tashi amma in za ka je gona ka sai kayan kudin ya sauka wannan taron da kuka yi ya kuke ganin zai taimaka wa najeriya wannan taro da kuka zo burinmu shine in aka gama wannan taron za mu samu manya-manyan eh, eh, businesses daga wasu kasashen waje da za su shigo najeriya su kawo hannun jari don su samu don su fara sababbin businesses a kasanmu in hanyar nan ne najeriya ta samu kudade domin kasanmu eh, za ta bunƙasa muka samu sababbin hannun jari suka shigo ba wai domin za a ba gwamnati kuɗi ba domin za su tada eh, ma'aikatu da za a ɗaukan yara aiki akwai suka da ake cewar gwamnatin nan na yawan ciwo bashi da gaske ne mun an so ba suka musamman tun da aka shiga cikin Um, matsalar covid saboda ita lokacin covid din nan yana bukatan a um, sa kudi domin a tada a tada a tada asibitocinmu a gyara su a ba da kayan aiki kuma a killace mutane da suka samu rashin lafiya sannan kuma a taimaka ma marasu karfin da shi wannan lokacin covid ya sa sun zama suna da eh, rangwame